assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis takwas ga watan rabi'in isani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da da hudu talatin shida, daidai da ishirin da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor <clears throat> abdulazim buna badawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin kitabu sala a inda har yanzu dai mala ke bayyana mana hukunce-hukuncen yadda ake son mutum ya kula ya satarci al'auran shi yayin da zai yi sallah da ma dukkanin wani ibada da mutum zai yi inda musulmi ne ana son ya kula da al'amarin al'aura kafirai <clears throat> su ne waɗanda suke ado ko suke bautan allah da bayyanar da al'auransu a waje wannan abin sha'awa ne abin burgewa ne so a can a wajensu mu ko musulmi wannan abin kyama ne haramun ne da aka haramta mana haka a cikin addininmu allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya kawo mana ayin sautul araf da allah maraukin sarki ce ya bani adam ya koyan adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin ma'ana ku sa tufafin ku a kowane irin masallaci ko wajen ibada kuka je sabanin yadda mutanen jahiliya kamar yadda muka ambata suke zuwa bauta suna bayyanar da tsaricinsu da da'awan cewa wai tufafin da ke jikinsu an saba Allah da waɗannan tufafi kuma tufafin ba za su yi ibada ba wannan ba daidai ba ne allah shi ke mahala ya ce wa auratun rajili ita al'auran ɗa namiji ma baina sirratihi to tana farawa ne da abin da ke tsakanin cibiyan shi wa rukubatihi da kuma gwiwan shi ma'ana shi ɗa namiji iyakan al'auran shi mughallaza kenan wanda shari'a take kausasawa a kai abin kai ci a yau sai ga 'ya'yan musulmi wai suna sa wando suna zazzabo shi suna da fiyawai wanda shi ne bargewa kunga kuma yadda shaidan ya bullo ma wasu daga cikin musulmi a yau har ma sai ga ga 'yan mata na ahalus sunna masu tunƙaho da addini wai irin waɗannan samari suna ɗaukan hankalinsu suna birge su suna sha'awansu wai a ce wai wanda zai aure ta wai wannan shine irin tufafin da yake sawa shine irin shigan shi amma ko kin yi asara kuma ke da kika bar ɗaki har zuciyanta ya iya ƙaunin irin wannan mashirmancin kin yi asaran haihuwa ke kanki amma abin da ke damun ku har kullum ni na sani shine 'ya'yan ne an kosa da su su dai tafi su dai tafi su dai tafi in ba haka ba don Allah ya ba za a ne mutum mai nagarta ba kuma ba abin da ke bani haushi a ɗauki ɗaya a ba irin wannan tambaɗaɗɗen a lokacin da za a ce ga wani mutumin kirki a je a mai magana ya zo neme ta wai sai a ce waya za ta tallan kanta ya za a yi tallanta ai allah ya kiyaye haba malam ai an zubar mata da ajinta ya za a haba haba haba mace ce fa da darajanta da martabanta kai kai ci da allah amma ba za a irin wannan gwaggwama numfashin ba a lokacin da la'ananne mai lalatacciyar tarbiyya ya zo ce na santa irin waɗannan samarin haka za su raba kansu kai yau ka je wajen wance ni zan zo wajen wance gobe gobe ka zo nan ne kuma jibi ina can kun gano wannan da kyau ko kuma kowanne zai zo da ya shi fa aure ya zo ma. in kun matsa saboda ya rena iyayen shi kuma da kuka haife ta ba kowa kuke a wajen shi ba zai iya turo uban shi a zuwa magana aure ma ma'ala ba gaskiya yake yi kun fahimci wannan da kyau ba Allah ba gaskiya ba ne abin da muka faɗi tintin ya ganin ba za ku yi amfani da shi ba shine maganin ku annabi ya ce lam ara lil mutahabbaini mislul ce. ba abin da ya dace ga waɗanda suka ce suna son juna irin aure ya tura ya ce yana son ta ko eh, to ka zo an jima da lasa a ɗora muku aure wannan yaudaran da wannan shigo-shigo ba zurfi don ya share ma kanshi hanyar lalata mutuncin 'yarku kun kuka haka kun kashe wannan wajen in ƙarya yake gudu zai muna fahimtar wannan da kyau ku na gaya muku mu muka je maganin neman aure